Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25, 31 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma su tushoshinmu na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mata Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Hadiza Kyari. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau goma ga watan Nuwamba za mu yi magana ne akan gashin mata na asali da kuma wadda aka shafa wa mai da ake kira famin a turance. muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. A cikin shirin za ku ji yadda wasu ke kulawa da gashinsu ko ta hanyar amfani da mai da ake kira relaxer ko kuma ajiyar gashinsu ta asali wakiliyarmu binta ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu ga da yadda tattaunawar su ta kasance tsakin su kamar yadda hafsa ta faɗa ta ce yan mata sun fi sha'awan ganin shi miƙaƙƙe din na irin na turawa ko da suke gani a tv ayowa ga yawon kwanta din na ana gashi har gadon baya ba eh to gaskiya kamar irin wannan kamar mata ya fi saukin sarrafa a wurin kuke a wurin in makamtar ki ji shi kai ya cunkushe din nan to ko gurin wankewa ma za ki ga kana samun ya fi maka abin na sauki gaskiya to malama hafsa baki ji an ce duk inda ka ji namu namu da mishi ba ai wannan ke da kan kin san ba naki ba ne gashin kanta ne mana gashi gari ba a na aro mai ne ya dan jashi da ya zama ya zama dogo kuma ya dan to amma akwai abin da yake sawa dole a eh, mutum ya kasance da ɗaya daga cikin waɗannan gashin da Allah gashin asali ko kuma gashin da aka sa wa mai wayansu abubuwa ne suke janyo mutum ya kasance ya sa wa gashin shi mai a na ko mahanga ni dai gaskiya na bi ganin wani zubin yawanci ra'ayi da kuma kyale-kyale irin na yan mata kiga su dan dai da tije da wasu abubuwa bai dame su ba ji yawanci in kinga an sa mai din nan dai ga yan mata ne abin nan din jerin yan gayu din na shuni dai zaki ka ana sa wannan man gaskiya ina da abin nan cewa ra'ayi da kuma yanayin kwalliya da irin zamani da yanzu aka zo shi ne ni dai a gani na to hafsa ta ce yan gayu da yi akwai yan gayun da suke da gashin sa na asali ba tare da sun sa mishi shi mm, wannan mai ba me ke sawa a bar gashi yanda yake misali ke yanzu ga kin ce kin fi son gashi na asali me yasa zaki bar gashin ke zama na asali din ba tare da kin shafa mai ba gaskiya saboda ina kula da shi ina gyara shi in dai ina gyara shi kaina zai zauna lafiya lau gashi na ba zai kare ba zai wani abun nan ba amma in dai baka kula da shi ko gashin ka na ainihi ne yana lalacewa amma in dai ka mai da hankali akan kula zai koma daidai ba wani matsala a tare da ni kin ga kamar yanzu zan zauna da kaina tsawon sati biyu tun haka har wata daya da kitso bai wani matsala ba zan tsefe shi zan wanke in samu ko basilin ko man kaɗai duk man da na samu dai da zai gyara min kaina zan shafa in je in kitso na ba wani matsala ba ne a tare da ni amma wanda yake sa mai bai isa saka wasu mayeka ba akan shi saboda lalacewa za su yi amma kai inda ka san dai kanka haka yake ba ka sa mishi mai amma mai ko basilin ko wani irin mai ma ka shafa mishi zai yi kyau ka wanke shi ko ma da mai wani ma da omo yake wanke kanshi kuma amma lafiya lau ba abin da zai amma me yasa mai yasa omo a kan shi zai samu matsala. Rukaya ke da kike a matsayin mai kitso kuma ke ganin kai kala kala iri iri ake kamu muku wanne kuke ganin ya fi tsafta idan an kawo in an zo muku kitso wanne kuke marhaban da shi idan ya zo. Eto eh shi tsaftan kai ya danganta da ni wani na da tsafta wani bai da tsafta ko masu saman wani bai da tsafta abu na farko da mutanen mu suke kuskuren da suke ka fara abin da ba za ka iya ba za ki ga mutum ya zo ga shi dai a can a can da ta kwance kan za ki ga a alhamdulillah wannan ba zan sha wahala ba kina kai masalla sai ki ji kamar kin kai tsandauri saboda kasan nan ya sabon tuho ya taho ya kus. bata je ta sake shafa mai ba bata sake shafa mai ba kin ga tonan asiri a nan sai kiga daga ƙasa tashin hankali sai kin zo sama ne zaki ji kin alhamdulillah to shi dai wannan mai ne a tunani na da suke sawa wanda ya kowa ya san kanshi mm. wanda zai iya ya ci gaba da yi amma a gaskiya in shawara zan bayar gwamma mutum ya bar kanshi ma yanda yake ya samu mayuka ya dinga kula da kanshi dan ya fi kwanciya hankali ya fi nutsuwa ke kanki kuma mai kitson aka zo miki da kin buɗe kai kin san wani iri ne ba wanda zaki zo ki ga abin da hausa suke cewa ciki da mai baya da kura ba sama gashi an shafa mishi mai lafiya lau amma ƙasa ya yi cunkus saboda sabon tuhu ya fito mm. To a kowane abu dai akwai uh, inda yake da dan tauri a cikin zaben nan da kuke da shi na gashi wanda aka sawa mai da kuma gashi da yake na asali wani lokaci ne kofa jin wahalar tafiyar da shi wannan gashin na ku masu sa mai da mata a dangare. <laughs> Eh to gaskiya mun fi jin wahalar shi lokacin sanyi gaskiya kowane gashi ma yakan ba da matsala dai na kan ji lokacin sanyi amma gaskiya masu saboda yawanci wanda nake mu'amala da su duka dai yan mata ne iri na to duka dai yawa ke kowa korafin shi yanzu sanyi ya zo dole fa ya tana da mai ya tana da mai da zai ci gaba da sawa mai kyau in yi wasa zai zo duk kan ya kakkari mm, in kai amfani da man da ko product din shi ma bai karbi kan naka ba dai a cikin yanayin lokacin sanyi na gaskiya mun fi samun matsalar kowa yake yana cewa to za a dai kula da kai wato kuna shiga ta yanku yawa a lokacin ne kam zaki ga kowa yana takai kai din nan gaskiya musamman lokacin sanyin nan gaskiya an fi fama da shi ka mu ko lokacin zafi ai muna gyara kamu ko da shi akai akai zaka wanke shi in dai zaka wanke shi ba zai yi wari ba zai kuma dame ka amma a lokacin na kofa dan samun kalubale kenan gaskiya a lokacin zafi ne amma kuma in dai mutum na da kula yana gyara shi zai ji daɗin shi ko bayan kwana uku kana wanke kanka zaka ji daɗi ko da kitso a kanka ka sa ruwa da shampo ka wanke shi zaka ji daɗi kai kanka iska zai shige ka za ka ji daɗi akan ka bar shi haka saboda akwai wasu zaki gama da yawa zaki ga sun bari sai lokacin suka tashi tsifa za a wanke kan in an tsefe a ce ai wani kitso mm. kuma kan lokacin wari zaki ji yana yi ko dan kwali mutum ya cire aji sai kin ji wari a tare da shi to amma in dai kana kula da shi kana yawan wanke shi akai akai zaka ji daɗi kai kanka gaskiya wato dai a takaice dai duka kowane irin gashi mutum ya dauki damaran eh, ajiyewa wato ko da wanda ake shafa mai ko kuma wanda yake na asali kula da shi da tsafta shine abin da yake da muhimmanci kenan tsafta shine gaskiya duk abin da ma za ka yi dai tsafta ita ce magana saboda ko mu a wajenmu wallahi wata in ta zo miki dai dan dai kawai zaki samu ɗin kuɗi ne mm. amma dai kina ki nan kina kau da kai mm. sannan akwai wani abu ɗaya su masu gashi na usuli shine idan lokacin zafin nan izo har danƙon kai ma kai ya fi danƙo in kika gama kitso sai kin sa omo sosai ko shi sa suke kawo muku sabulun wanke hannu a to ai yanzu an daina kawo sabulun wanke hannu na da ne amma dai in kika gama kitsan nan zaki ga in kika gama da mara tsafta har annaki annaki zaki ga hannun ki tana yi saboda da zufa da danƙon mai duk ya haɗu a cikin gashi mm. shi dai gashi ma gaba ɗaya ƙura abin nan ake ce mishi da suna kula mm. shi duk wani abu da za ka yi inda kula to za ki ga abubuwa suna zuwa da sauki to a takaice dai masu sauraro draw aka yi unji yan kwallo aka ce an yi wan wan an yi ɗaya ba wanda ya ci wani a kura ko da yake kura tana hannun ku ne um, kun ji abin da masu sa mai suka faɗa da kuma wanda suke barin shi yadda yake na asali kuma eh, kowa kun ji gudun wanda mai kitso ta bada kasancewa ita take sarrafa irin wa'annan gashin guda biyu da muka yi magana a kai da fatan mutum zai zaɓi da ya dace da shi kuma za mu ci gaba da tsaftace kawunan kawunanmu da gashin mu.

women. Dalla. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Mai barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A zauren nan yau muna tare ne da mata da za mu tattauna da su akan gashi. gashi dai musamman na nahiyar mu ta afirka yakan zo ne mai karfi kuma wanda ake cewa gashi na asali gashin da muke da su a mutanen afirka muna da gashi wanda ake ce mishi da madaidaici mai karfi kuma wanda ake ce mishi na asali duk da yake muna da waɗanda suke suka jibanci larabawa da kuma fulani waɗanda suke da gashi mai tsawo ko mai santsi to a yau za mu tattauna ne akan gashi wanda aka sa mishi mai wato wanda ake ce mishi an mishi fami da kuma gashi na asali wanda ake ce mishi a turanci natural hair barka da zuwa cikin zauren namu a zauren namu ina tare ne da hafsat ismail rukayya lawal da fatima ishaq ku da zuwa cikin zauren mu to gashin asali da kuma gashin da ya sha kwalliya ya sha mai a cikin wa'annan shi hausa wanne ne kika fi ra'ayi a ciki ko kuma wanne ne kike da shi tun da ni yan mata ne irin kama a cikin yan mata gaskiya mun fi ra'ayin gashi wanda muke sa mai mai muna gyara shi kisa maimai mai mai to abin da yasa muke kuma ra'ayin wannan gashin saboda gaskiya in dai har ba wai kina gaskiya gashin da ka sa mai mai ka fi daɗin abin nan wa mu ya fi mana sauki ko a wurin gayu yanzu da 'yan mata ɗauri da irin zaki ga an sa an gyara kai nan wurin um, abin nan dinnan ya kwanta dinnan da yake daga ban kai eh. in za a zaki ga an fito da ɗauri yawa to irin wannan to ya fi daɗi in dai hakin sa mai sannan gurin ɗauri yana zama kin ga komai mu dinnan da ya dace an ce a cuce eh. wato wannan in dai har gashi da abin nan din shi zaki ga in dai da famin din yana daɗin su kansu masu ɗauri da za su miki a ah, wuri suna jin daɗi to ni ko ta fannin ma wani zubin masu kitsuwa su ce kan yayi wara-wara irin babu nauyin nan da zaki ji hmm. suna cewa ya cunkushe tunda mu gashin mu zuba a kushe yake dama muna hmm. sa ne saboda ya warawara ka ji daɗin abin din shi ko mun ko dadewa zai yi a kai haka nan ba ko da ka dan tattaje shi hmm. ka haɗe za ki ga komai kuma ka saka abin din ka naɗe shi da rimbom ɗinka kuma ka abin nan. Wato kun yi a can a can. Yawwa musamman masu irin sharp sharp ɗin lectures ɗin nan da abubuwa nan da nan da kin tashi ba za ki tafa ma in kika sa ruwan zuma ki ga masu cinkushashen kan an sa ruwa an yayyafa an nema ɗan oil ɗin na an ƙara sannan a taje a taje wurin taje ma wahala sannan amma kai mai abin nan da kama haɗe shi kawai sai dai ka naɗa ribbon ɗinka ka tafi gaskiya mu yanzu abin ya fi tafiya mana gaskiya a haka 'yan mata. fatima me ra'ayinki wanne ne kika furin jaya ke gaskiya da na furin jaya wanda gashin da ba a sa mai mai ba me dalilin ki saboda gaskiya gashin da ba a sa mishi mai ba ya fi kyau hmm. shine na usuli zaki tace kayan ki zaki wanke shi lafiya lau kuma baya karyewa lafiya lau yake saboda gashin da ake sa mishi mai a yanzu da sanyi ya taho dan da nan zaki ga yana kakkarewa hmm. kuma in ba a kula da shi yana karewa amma idan baka saka mishi mai zaki tsefa kanki zaki wanke shi kike ki kitso idan kika yi kitso ko da kitson a kanki zaki sa ruwa da shampo ki wanke kanki ta ba abin da zai ba zai warware ba mm. amma wanda aka sa mishi mai gaskiya yana warwarewa kuma yana lalacewa. Fato bai da karko. Gaskiya bai da karko. Ana ki gani. gaskiya ne ake sa mishi mai bai da farko to a cikin wannan kuma zaura namu muna tare ne har da mai kitso wacce take za ta gaya mana kila sirrukan da ke tattare da shi wa'annan gashin guda biyu wato gashi wanda aka sa wa mai ya zama mai sauki ya zama mai taushi da kuma gashin da yake na asali wanda kuka fi yin kitso da shi malama ya kina kitso hmm. da duk tsawon shekarun da kika dauka kina kitso wanne kike ganin ya fi sauƙin mu'amala gashi mai mai ko kuwa na asali mu'amalar su kowanne da inda yake da sauki da kuma inda yake da wahala kin ga misali idan sabon sa mai ne a kai aka zo za ki kina samun matsala wajen tsaga to tsaga na gargada mm-hmm. saboda tsantsinsa saboda kuma bai da ban san me za a bai da ba kya iya sarrafa shi sarrafa shi ya riga ya yi taushi sosai amma a wajen kitsawa kuma ya fi daɗi kin fahimta duk da shi kanshi da wanda aka samu man da wanda ba a samu man ba ya danganta da irin gashin don kin san gashin kanshi na usuli a wanda gashin ta yana da mugun tauri to idan aka sa mishi mai inda kika san gashin roba hmm. in kina kitso zaki je hannun kina wani zugi yana ja kenan yana ja za kin ga koda na usulin ne zai baki wahala amma ba kamar sanda ya daɗa shiga mai ba Don gaba ɗaya ya miƙe ya zama kamar wata bulala shi kuma ainihin gashin usuli kin san gashi yana bambanta da ƙarfi da cikin kuɗewa akwai wanda shi yana da ƙarfi bai da cikin kuɗewa akwai kuma wanda ba wai matsakaici ne bai kai ƙarfin wancan ba amma a cikin kuɗe ike inda kika san ki je wajen ciyawar da take da kuma irin ina irin shukan garafuni kin san tana ya har shi ismi sarƙaƙƙen gashi mm. kenan to shi yasa nace miki kowanne da yanayin shi to amma waɗannan da mai sarƙaƙen da mai ƙarfin wajen tsagu zaki same su yanda kike so zaki tsaga su zaki kitsa amma idan aka sa mai kuma to yana dan baki wahala zaki ji kamar kina zuga ne wajen hannunki mm. to amma idan ya yi dai zama madaidaici zaki ki kitso lafiya lafiya to a kan macen afirka wanne fi mata kyau idan an sarrafa shi wanda aka sa wa mai ko ko wanda yake na asali eto eh gashi na asali inda za ki haƙuri ki ba shi shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da rabi ki kashe mushi kuɗin da kike kashewa na mayuka da zuwa salon ɗin nan da suke yi da ritochin ta yi haɗa kuɗin lissafi ta je ta siyo mai na gyaran gashi na usuri mm. ta zo ta sa wa gashinta to sai ta sha mamaki kin san tsawon gashi halitta ne amma kyan gashi wani abu ne kuma daban hmm. da kyau da santsi da rashin karyewa sai ta ga ya fi wancan da take da kodan da ne saboda kula saboda ki kula da iyayenmu za a wanke miki kai a gyare shi a dan sa mai ba magana wai zai wancan ko zai yi wannan kawai zaki je ne ki zauna mai kitso ta lallabe miki shi kitsan ki tas ya fes da shi to amma zuwan waɗannan mayuka ya canza mana tunani saboda komai muna son shi ne shi cikin sauri da sauri amma gaskiya gashin mu na usuli ya fi kyau wannan ciyon baya taba idan muna ganga wannan

ciwon baya taba mu idan muna wannan ciwon baya taba masu saurare kafin mu karkara shirin namu za mu leƙa filin mu mu a jihar Kaduna inda wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke yau muna tare da hajiya halima muhammad muhammadu wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya hajiya yau kuma me za mu girka sauraro assalamu alaikum mu da yau za mu gabatar da farar miya nan miya ce tamu ta ƙasa nigeria amma ta gefen kudancin Najeriya. To jamu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya? Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare kin fahimta mm. kaman tumbi da hanji eh akwai mai sefa banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abu da inji yarba suke kiranta sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su mm. za ka siya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta sannan idan ka je ma siya ka yi kokari akwai mai hasken akwai mai haske eh, eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duto ka kaura eh, cewa mai duhun nan ka ka dauki mai hasken tun ah, da ma ta farko an ce miyan nan fara ce eh fara ce to mm. ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza to inda hali inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ni eh. in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗi eh, ta yi mm. banda dai kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawwa sai kuma uwar gida tana bukatan um, stockfish kifin na farin nan mm. uwar na bukatan crayfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu nan mm. kadan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da da ja ko kuma akwai shi ainihin ta a tarugu yalo mm. A tarugu mai ruwan dorawa wa gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abin da za ta sa da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kamar biyar zuwa shida ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya eh. yauwa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta da ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi ta hautsina shi sai ta ɗebi sinadarin ɗanɗano sai ta barbaɗa warida idan ta tsana tana iya ɗan rufe shi saboda ya samu ya ɗan shiga cikin nama wato ya salala naman ya ɗan fara ya kama yauwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin ɗanɗano da gishiri ya ɗan shiga cikin nama maimakon idan ka an taya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi mm. kuma nama sai ki ji shi salam to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci za ki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a nama saboda rage karni ya dan nuna kamar minti biyar zuwa bakwai sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar ta zuba a wannan lokacin uwar tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo mm. ta cire naman kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan wato dai duk yana da bawo kuma ana cire bawon amma a wannan mm. karan a cire har bawon eh, ya zama tsoka kawai take bukata eh. sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto eh. wato stockfish din eh. shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwari kwari mm. sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta ɗiba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti talatin haka saboda naman ta ya laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta ɗanɗana ta ji menene bai ji ba mm. kamar sinadarin ɗanɗano da kuma ɗan gishiri akwai bukatan ƙari sai uwar gida ta ƙara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mm. mai wanda ke jikin kayan cikin mm. da wanda yake jikin kifin mm. ya wadatar to sai uwar gida ta dauki doyanta to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai a tarugu an nika an da an zuba ba eh saboda shi mun kira shi farar miya to su ba sa bukatan wa'annan ba sa bukatan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan tunda miyan je jirkita ne dan samu wani kala to shi ainihin ainihin shi wannan attarugu eh, eh, mai ruwan ɗorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta ɗauko doya wannan doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta ɗauko crayfish ɗinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doya ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turminta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi kamar za ta yi sakwara ta ma yi sakwara ta dake shi ya yi laushi lubus sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma mm. sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito eh ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta ce eh, ta tafi ta rika yin wargaje zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai yi kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi wato kamar yana dai fatan doya ko da bai yi kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rage to haka shi yake to wannan shine white soup shi ne da faran miya shi ne faran miya wanda zaka ga ana ci ana su da hannu eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka ganyen parsley shi ma eh. ko na albasa mai lawashi ta dan yi mai watsa dai a ce dai ba dai kawai bayan ta zuba a kwano eh ba zalla haka kawai bai eh, wani kin ga zai ga kaman fakau haka kawai mm. bashi to sai ta dan dan farbada mishi dan koren ganye haka kanana kuma kullun na ta yi hakurin yanka dan bicibicin bicin nan ko kuma idan ba ta sa a daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan mm. ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa eh to shi wannan miya uwar za ta iya cin shi da tuwon samovita mm-hmm. ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma abu mm. dama kin ce miyan na kudulanci ne kare ko kuma na abu to amma Uh, tun da mu hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa mm. shi ma duk za ta iya ci da shi eh. Eh. kuma akwai dama a iya sa daddawa misali eh za za ta iya sa daddawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan za ka yi kirkin kudanci hmm. to ka samu dan kudanci wato da dawa ma a irin nasu irin nasu shi inyamur yana da nashi To yana da daddawan shi shi za ki gan shi an ɗauki kamar takaddan siminti a cikin shi suke saka ɗan kankani haka za ki ga sun ɗan saka shi a jikin takaddan siminti za su ɗauko ɗan ganye haka sai su kulla takardar to idan ka je gare su ka ce su baka daddawan su to in za dai ka girki irin na kudu to ka eh, nemi komai na kudu komai na kudu yawa an arewa ne shi ma ke na arewa haka idan za ka yi na na ba'adani mm. shi ma komai ka nemi na ba'adani da an sake wani abu za ki ga gaba daya miya ta jirkice kuma dan idan kika je gida uh, uh, bayarbe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi wani kawai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki siyo to da zaran kin bar abu guda za ki zo ki ga ɗanɗanon bai baki irin wannan nashin ba. masauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Julie Ladas Gresham ta da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa. Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya ma assalam. Amurka yau ta ta da malalace, eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su